Shirin faifan bidiyon na muryar Amurka wadda aka kwashe kimanin shekaru biyu ana shiryawa ya nuna jajircewa cikin yanayi na tausayi da mata da yara da sauran waɗanda wannan tarzoma turtsa da su suka nuna. Baya ga karfafa gwiwar masu ruwa da tsaki su ƙara kaimi wajen kawo ƙarshen tarzomar da kuma samar da kyakkyawar makoma ga yara da matan da wannan fitina ta galabaita wa rayuwa. An kashe mutane, an yi yanke yanke, maimakon a nuna da wannan da ba situation na al'umma kafin Chibok Girls, the national community is focusing only on the Chibok Girls. Ya kamata a duba video clip din nan, a gyara, a fito da mutanen nan a nuna effect in Boko Haram. Wannan son ba da fassara wannan clip din a cikin harshen Igbo da Yarbanci. Saboda mu a kudu sun riga sun ɗauki duk wannan arewa Boko Haram kuma yaƙi ne da mutanen arewa da musulunci. Tunda yake akwai daga dun hotunan nan akwai wa'anda ba hausawa ba amma bakaki ne to idan aka nuna musu suna magana da harshen su za su iya convince mutanen su cewa wannan abu ko ba yin mu bane sosai ne fa ni a fahimta ta gwamnati tana ba da gudunmuwa kwarai da gaske wajen haifar da ta'addanci akwai hukunce-hukuncen da bai kamata ma jami'in tsaro dan yayi laifi a kore shi ba sai a samun masa da wata tarbiyya ta daban domin Kora mutumin da ya iya sarrafa bindiga a cikin harkar gwamnati to ba karamin hatsari ba ne. Wasu daga cikin ɗimbin tambayoyi da sharori kenan bayan shafe tsawon sa'a guda ana kallon faifan bidiyon a ma'aikatar yada labarin Kano. Malam Aliyu Mustapha Sokoto da ke zama mataimakin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka ya yi ƙarin haske. Wannan somantafi ne yana da wuya ko da za ka yi documentary na awa ashirin ka yi taɓa da fanni na wannan al'amari na boko haram kuma tun da yake ba ma wata cibiya a duniyar nan da ta damu ta zauna amma kawo wannan wannan kamar da nace ana so a nuna yadda mutane suke fuskantar wayan halin da suka fuskanta a karkashin wani al'amari ba ne ba wai shi yakin bane la'akari da alfanun sakonnin da ke cikin wannan faifan bidiyo yanzu haka dai ma'aikatar yada labarin kano ta sha alwashin yada su a tsakanin ɗaliban makarantun jihar babban sakatare a ma'aikatar yada labarin malam abba yakubu ya yaba da hangen nesa muryar amurka ta wannan fuska shugabanni da jami'an kafofin labaru da sauran masu ruwa da tsaki ne a Kano suka halarci taron haska faifan bidiyon na muryar Amurka kan sha'anin Boko Haram da aka yi wa lakabi da tattaki daga bakar aƙida. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. yarda da ya cika je coci ya fito duka kun tsaya ku gaisa sai ku